masarautar birnin gwarin ta ce yanzu mutanen da aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya sun wuce mutum hamsin. Mai martaba sarkin birnin gwari Malam Zubair Jibrin mai gwari na biyu ya yi ƙarin haske game da wannan hari da 'yan bindigan suka kai. Muna kara ba mu haƙuri muna mukan mu ta'aziyya wannan mugun abu da aka yi mana Allah ya saka mana. Kuma muna kira ga duk kowa da kunan musamman 'yan sa kai da suka zo da sauran jama'a da suka taru a nan fada da gawawaki na mutum talatin da uku talatin da hudu an kawo su za a kai su doka a musu jana'iza akwai wasu wanda aka yi yan uwansu daban-daban sun yi wasu biyar su goma a ƙauyuka da aka abubuwan da suke kusa da gurin duka duka yanzu akwai mutane hamsin da takwas da muka tabbatar an kashe su amma akwai kuma wasu mutane da suka ɓace da ba gansu ba muna ji zuwa gobe za mu san kuma idan akwai wani karuwa amma dai har yanzu mutum hamsin da takwas ne muka kida wanda aka yi musu jana'iza Allah ji kansu ya gafarta musu to ina san kowa ya kwantar da hankalinsa domin hukumomi suna nan suna kokarin su kuma muna dogara ga Allah shi zai mana komi wani ganau da ke cikin mutanen farko-farko da suka kai ɗaukin ganin abin da ya faru a garin na Gwaska ya ce an kone garin kurmus. Mun je mu gaska har can bakin da aka yi faɗa. To an gangara ƙasa akwai ainihin wata rafi can inda su barayin suka je suka tsatsaya ko lokacin da muka je suna cikin rafin an kone ta sani kuma ga mutane na waɗanda aka kashe waɗansu sai dai ma duk Allah kai mu dai a ƙara da bibibo cikin dare saboda nan kan tun kan hanyar kuida za ta rinka damuwa da su dawo ke wanda suka da mashin duk inda ka ga mashin a ƙasa to an kashe mishi duk inda ka ga mashin a ƙasa an kashe mishi masu kona garin kuma daban su kuma da suke bin wanda suke bin mutane kuma a babura kuma daban sun mu mutum su harbe shi wani ma da gani za ta harbe shi in ya bi su zai su harbe shi sun ba mu dai baro garin ba sai da muka ce ba za mu iya wutuwa ba sai mun ce kowa da kowa ya baro gani to kowane mataki jami'an tsaro a jihar Kaduna suka ɗauka game da wannan hari da aka kai garin Gwaskan karamar hukumar birnin Gwarin asp aliyu mukutar shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar kaduna to abin da ke ciki yanzu lalle ah, wannan abin ya faru sannan kuma kwamishinan 'yan sanda da kanshi da kuma GOC da commanders na mobile da nake maganin duka suna wancan domin dai a tabbatar da cewa wannan masu aikata nan laifuka an kama su sannan kuma wannan abu kawo karshe muna nan muna ta kokari mu san mutanen da suka rasa harkar nasu da kuma wanda suka jikkata amma gaskiya a sanyi ba iya cewa ga ainihin mutanen da suka rasa su ba shi ma dai gwamna malam nasiru ahmad in jihar kaduna ya fita da wata sanarwa yana alawadare da waɗannan hare-hare inda ya tabbatar da al'ummar birnin gwarin cewa gwamnati ta riga ta gama dukkanin shirye-shirye na girke bataliyar sojoji a wannan yanki da nufin kawo ƙarshen yawan hare-haren da ake samu a yankin na birnin gwari. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.